أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول وعلى من يتكفي من بسلم من كان يا سيام رأيين من يمت من يالبركة في دماء شنك رسول الثاني الأدب المفرد na al'imam al-bukhari da fatan allah madaukakin sarki ya mata rahma allah kuma ya mana jagora za mu tafi babi na da biyar a mar'atu ra'iya babu wanda zai nuna cewa mace ma ita ma mai kiwo ce a cikin gidanta kuma allah zai tambaye ta abin da ya ba ta kiwo عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله والمرأة راعية في بيت زوجها والخادم في مال سيده سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال ابيه قال عليك يا جباك يقول لك اجيب فان الامام بخاري يا قاوم في امان دومين كان يقول لك أنت السنه ولا بالشيء يتقى به باب المراه راعيه da babu mace ita ma mai kiwo ce shi ne abincin da aka rubuto daga abdullahi dan kuma. cewa ya ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan za a canje ku abin kiwon da aka ba ku wa huwa masu مسؤول عن رعيته Shugaba. mai ciwo ne za a tambaye shi ciwon da aka ba su والرجل راع a أهله mutum mai kiwo ne a cikin iyalinsa Wannan a tura iya tafi banki ha, mace ita ma mai kiwo ce a cikin gidan mijinta walƙadi musulmani sajiri hakan nan na mai hidima shi ma mai kiwo ne cikin zuciya zuciyar mai gidansa yake sami'tu haula an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahsabu alladhi yaqal yake na ji wayannan maganganu daga wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam, kuma Allah ga san cewa ya yi ƙari cewa wa rajulu imani abi cewa mutum ma a cikin dukiyar ma'aikinsa shi ma mai ciwo ne za a tambaye shi abin da aka ba shi ciwo wannan hadisi bayani a kansa ya gabata babu man suliya ilaihi ma'rufun sanda kafe wannan babu zai yi bayani duk wanda ya maka alkhairi sai maka ta kanta mishi da alkhairi idan mutum ya nisa maka hannun alkhairi sai ma ka ta kanta mishi da irin abin da ya maka عن جابر بن عبد الله الانصاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع اليه معروف فليجزه فان لم يجد ما يجزئه فليثني عليه فانه اذا اثنى عليه فقد شكر وان كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يقع فكانما لبس ثوبي الزور فكأنما لبس ثوبي السجود وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فعلوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أو قد كفيتموه wayannan hadisai guda biyu shi ne imam bukari ya kawo a wannan babin cewa idan aka maka alkhairi sai ma ka sakanta da alkhairi hadisin farko daga jabir dan abdullah al-ansari yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man suniya ilayhi ma'ruf fal yujzi duk wanda aka bi masa alkhairi ya sakanta wannan alkhairi fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyusyarai idan bai samu abin da zai iya sakantawa wanda ya masa alkhairi ba to ya yabe shi ya masa addu'a fa innahu idza asna alayhi faqad shakara domin idan ya yabe a wajen mutane ko ya masa addu'a wannan yana matsayin ya gode ke wa in katamahu faqad kafara amma idan ya koye wannan nema bai bari an san cewa wani ne ni da nan kamar shi ne yi da kansa da wannan ya bukilce kafara a nan ya bukilce ba za ka ya kafurta ba wa man tahalla bima lam yu'ta duk wanda ya sanya rigar da ba na shi ko kuma dan yana raya abin da za shi da shi fa ka'annama bai thawbay ka ce kamar wanda ya sanya riga guda biyu na ƙarya wando kasa da sama duk na ƙarya ne baya cikin sauri masu kan alkista sai ka alkista za a dinga duba shi da alƙirɗan nan a ɗauka cewa an sha Allah Allah shi ba mu sai islam ya ce ya fi fatin ƙarya ya sa irin riguna na al'adai domin a dinga ce ya sha Allah alhaji kaza alhaji kaza kuma bai san hanyar kano ba da ya san ya ne ƙarya hadisi na biyu a rikin Umar قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم har wata عبد الله بن Umar Allah مالك Allah صلى الله عليه ya ce من استعاد billah fa'idu wanda ya nemi kariyar ku ku ba shi kariya kariyar ya nemi shi ne a kan ku ko a kan wani wanda ke zai cuce ya ku ba shi kariya wa man sha'ada billah fa'u wanda ya roƙe ku don Allah ko ku ba shi don Allah wa man ata ilaykum ma'rufan makatihi wanda ya muku wata alkhairi ku fatanta mishi fa in lam tajidu fad'u lahu in ba ku samu abinda da za ku sakanta mishi ba yi mata addu'a hatta ya alama a wakadu ta fasu ne har yi an cewa lallai addu'ar ku ya nuna cewa ni ta kankani shi da alkhairi wayannan hadisai guda biyu na farkon ta wadda aka ruwaito daga Abdullah a Jabir ibn Abdullah al-Ansari wanda yake ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man suni a ilaihi ma'ruf falyubi bihi wanda aka masa alhai ya sakanta a wata riwaya na abdullahi dan umar na kasanta kenan man ata ilaikum ma'rufan fa kafi'uhu wanda ya muku wata alkhairi ku sakanta miki المكافأة على الهدية مطلوبة sakantawa a kan kyauta ko alkhairi abin nema ne ana so a yi aka domin mutum ya yi koyi da shari'a malamin almahanat ya ce kyauta sun kasu kashi guda biyu akwai ɗan kyautar min mukafa ana yi ne domin kasakanta. dan uwanka ya zance ka a Abuja shi ba mutumin Abuja ne kai kuma kai ne mutumin Abuja kuma kana matsayin babba sai zo zai gizo wurin ka zai je ka sai siyo plantain irin na dubu biyu ya san kafi karfin wannan sai dubu ko kuwa ya siyo doya yadda ake samu a nan kwando guda ɗaya ya san cewa ka fi amma ya zo ya ka haka maka wani wannan tabbas yana neman mukafa da ya je sai ka zai tafi haka bashi ya tafi a hannun banza ka ba shi fiye da abin da ya baka domin kana wannan matsayi ba ma sani ba watakila dubu biyun nan ya arare ba kama eh haka na ko kama ko da kudin motar ma ya je ya yi aure ne domin manufanta shi ne idan ya gaje ka ya je wurin ka babu mamaki idan zai dawo zai zo da abin da ya fi wani kaka yanke masa tsammani ka ba shi ka kyautata masa kamar yadda shi ma ya ba ka zai. irin wayan nan kyauta yana neman bukafa na biyu shi ne kyautan da ake yi don Allah ko kuwa a yi shi don sada zumunci wannan baya zama dole a biya babban mutum ya zo daga wurin aikin sabu ya sai zo gida da zai zo gida ya ciwo abubuwa ya san mutanen da zai zai samu ya mika wannan nashi ya ka wannan nashi ya ka wannan nashi duka ga kowane sura ba wai yana nufin ba shi wani abu domin ne duk abin da za su ba shi ma yana da shi to irin wannan kyauta ya yi shi da don me don zumunci to wannan ba dole ba ne a samu kariya amma irin wannan ma babu laifi idan zai tafi kasancewa cewa za su samu kiri da sauki a kan nan kuma kuna samun kifi ko da ɗan leda baki kaɗan ka samu ka ɗaura ka bayar wannan zai miki daɗi zai san cewa ka san mahimmancin alkhairin da shi ya maka babu san ilimi in wajen wanda ya ba da kyauta sa'annan shi ne mai matsewa a ba lada ya yi kyautar kuma ya nema cewa kyautar da na maka zaɗi a suka yi maka kalli ne imam malik ya ce za a duba cikin al'amarinsa idan ya kasance yana matsayin wanda zai nema ne babu laifi a bashi domin shi fakiri ne kagan fakiri kuwa ba cikewa mai arziki a kyauta ba to da ya makannan ya riga ya nuna da ya kai shuru za ka yi mako sai ka yi tambaya kare zai yi a kara to imam malik yake babu laifi irin wannan Allah ya ce in kawo dalili Allah ya ce fa'ida ujjitum bi tahiyyatin fa'allu bi ahsana minha aw rusuha idan ka yi gaisuwa da wata wata kuma ku yi wanda ya kira shi kyau ko kuwa ku yi shi daidai da abin da ya yi da haka gaisuwa ma ke nan da wanda ya gaishe ka ya sake ƙara cewa ga shi to ya kamata ka yi ta mishi an ta yi wannan ba ku da shi wasu sun ce ikon ta ana yi ne kawai don lada ba ya bukata ta karɓa aiki ka bukatar ba domin shi tabarru'i ibada ce to idan muka ce za a karba lada a kai zai fita a matsayin ibadanta ala kulli hal kamar yadda imam malik ya faɗi babu laifi ya kai ya faru wasu sun sanya wasu shari'a kamar abu hanifa cewa ba zai yi ba sai da wanda ya yi shari'a cewa ga wannan abin yin ba amma kuma na so sai maka ban wani abu ne wanda ya fi wannan imam shafi'i yake wajibi ne a kwatanta a kan kyauta domin na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake fasati din kamar umarni ne don haka za a kwatanta musamman idan ya kasance daga fakiri ne zuwa wajen قال وكيف عائشة ما ترى الذي يمنع عن مكة لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وما يكون أن صلى الله عليه وسلم يأكل فينا كربم كنتا وما فيما ينا كنتا أكنتا to malamai sun ce wannan faɗinta ya nuna cewa nan sallan ya dawwama yana yin haka to a irin hukuncin su irin wannan ya zama hukuncin wajibi wani ala kulli hal magana mafi karfi shine cewa mustahabbi ne yana da kyau idan mutum ya maka ya maka kyauta ka sakanta mishi wani lokacin kuma kyautan ko kuwa alkhairi ba ba kudi ba ne shi ba kudi ba ne shi mutum yana iya maka alkhairi wanda ba na kudi ba sai ma ka yi ƙoƙari ka sakanta ta wani anya ko da ba gefen kudi ba mafi karanci ka ce maka ka ce maka da za ka ma kai Allah ya sakanta maka alkhairi annabi ta sallan yake wanda yake Allah ya saka maka da alkhairi dan dan ya riga ya biya ka ومن شاطر والأملا لا يعلم الجهل ابن عباس قال لي متى يديك قد الا مدوك في كيف وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المستمضعفون cewa duk abin da kuka bayar na riba domin ku samu kayan cikin dukiyarsu daga cikin dukiyar mutane to ba za ku samu kari ɗin ba ba zai samu ƙarin ba wato tun da riba ne Ƙarin da za a samu ba ne yana yiwuwa ku samu ku dinga ganin cewa kun karu a ido amma kuma a gashin gaskiya babu karuwa domin albarka Allah zai cire to sai ka ga kana ta yi kana samu baka ga amfani a ciki ba wa utitu min zakat amma wanda kuka bayar na zakka kuna neman wato yardar Allah da shi fa ulaika humul mut'ifun yace wannan shi ne Allah zai ka? wa wanda suka bayar sai ibn abbas yace manufan wannan hadisi shi ne cewa diyyatar rajul hatta yardu an yusaba bi afdal minha cewa kyautar da mutum zai wa wani an yayi fata cewa ya sakanta mishi da mafi wanda ya fi nashi fa zalika alladhi la yarju inda Allah wannan shi ne ba shi da wani tsammanin samu a wurin Allah wala yu'da alai kuma ba za ba shi sakamako ba walakin na isma rai sai dai babu zunubi a kansa abin da yake nufi ne duk wani kyautar da za ka yi manufa shi ne cewa wancan wanda ka ba shi ya kara maka ya ba ka sakamako za ka da lada kuma babu zunubi amma wanda ka yi ba tare da kana jiran komai ba shi ne Allah madaukakin kai zai kara haka to ma yake wallafa a kan da yake fa in lam yajid ma yujidi fal yuqi alayk idan bai samu abin da zai kanta miki ba ya yabe shi yabon da ake nufi a lokacin da ba shi nan a lokacin da ba shi nan ya yaba mata ya bari mutane su wa wannan ni'ima shi ya mata mutum ya ce ga gida ka zauna fi sabili ba har an ne ka kai ma kai naka maimakon ka nuna cewa wani ne ba ni gidan nan zauna a wannan gidan yi kudin shekara biyar na biyar kudin shekara za ka da ka biya na shekara biyu maimakon ka nuna cewa wani ne ba ka ka zauna ciki kana so kai burga a yi domin mutane wannan shi ne dukunci amma idan ka nuna wa mutane wani ne wani wannan alkhairi fa ka Allah ka ka kai Allah ka ka yi da alkhairi wa'annan ma wanda kake gawa me za su me za su yi ne za su maka addu'a ka ga alkhairi ya fara karuwa ke maimakon ka boye ya fi kyau ka bayyana sai dai yin sa a yi ka wata kila wannan da zai kyau ba domin an gana a yabi mutum a yi da mutum domin kar wanda ya halakar da shi daidai wanda aka san cewa yanzu a yi don ka da zai mashi komai ba shi bai dan ba damu ba malamai sun ce amma mafi kyau abin da za ka faɗi shi ne da za ka mawa kaiwa Allah ta kanta maka da kai domin hadisi turmi biyu imam bukari afwan Sheikh Al-Albani ya inganta shi ma yakin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sunya ilayhi ma'ruf fa qala li fa'ilihi jazakallahu khairan wanda aka maka alkhairi sai ya ce wa wanda ya maka ɗin, an Allah ya sakanta maka da alkhairi faqad ablagha fi salam ya riga ya kai matuka wajen ya kai matuka wajen katawa wannan yabon ya ba da wajibinsa ba lallai sai ya ba da wani abu ba domin wanda ya gode wa wanda ya yi alkhairi to akwai wato godiya kuma yayin da Allah madaukakin sarki ya yi umarnin ya yi alkhairi ka gode to ka ji umarnin Allah kuma duk wanda ya ji umarnin Allah ne zai samu sakamako mai kyau a wurin Allah fa innahu idza asna alayhi idan ya yaba masa fa qad shakara ya gode masa wa in shakarahu fa qad kafara idan ya kore ni'man nan da aka masa to ya riga ya yi dukunci Allah kuma baya son masu dukunci so mutumin da ya boye neman da aka masa bai bayyana cewa wani ne yi masa hikimar ba sai yana yi kamar mutane suna fahimtar cewa shi ne yi ba wai an masa bane to wannan bashiri ne Allah mana kwace sarki ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amsajin nabtari فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا Allah madaukaki sarki yake lalle mun yi warikin mutum daga dukkan maniyi wanda muka masa jarabawa daban-daban an ne zo ya a karshe zama mutum muka sanya shi mai gani mai ji sa'an da muka shiryar da shi zuwa ga anya guda biyu in ma ya kasance mai godiya ko ya kasance mai hutunci ya gode wa ni'imar Allah ya bauta wa Allah ya gode wa ni'imar mutanen da suka mishi ya kasance ya bauta wa Allah har wa yau ko kuwa ya yi hutunci wa wanda Allah ya nufi da kuma wanda mutane suka bauta to a nan nau'i nau'i ne amma a nan ana nufin ce wa ni'ima shi ne ba wai kafirci ba da duk wanda ya koye kyautata da aka masa lallai ya kusurce domin ne kufru shi ne rufe abu asalin kalma kafara shi ne ka rufe abu to mutumin da ya maka alkhairi da ka koye shi ne kai ka rufe shi ne barka sunanka kafe wanda yake ni'ima wanda aka masa wa man tahalla biman lam yu'ti fa na labisa labisa thawbay zo. wanda ya ado irin abin da ba ta ko wanda ya raya yana da wani abu ba shi da shi ya sanya riga da kayya kamar makwabci abin nan sorry a kishiya sai ta dinga raya a idon kishiyanta cewa mijinta ya mata kaza ya mata kaza domin ta nuna cewa tana da mahimmanci hannunka a sama ne a wajen mijinta kuma mijin da ba wannan ta canja tufafi na karya wannan kayi ne domin ta da yaudari mutane don su ce ka a yi mijin wancan yana son ta ko ba shi ne ya yi ba imam muslim ya nuka hadisi daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tare ta annam ra'atan qala cewa wata mata ta ce ya rasulullah أقول أقول إن زوجي أعطاني ما لم لكن نكم فديتوا مدينا يا بالي أبيد بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من صلى يكي المتشبع بما لم يعطى كلابس كلابس ثوبي بيت مسلم da بعدين koyi da sai ya kumbura cikin da ya ana wani kafin zai ya ya kunshi kai kuma bai ci komai ba kamar mutumin da ya sa rigan karya ne ga shi riga yana ana lissafin dubu ɗari a wuyarsa amma aro zai akwai masu yin haka sosai a birane ana yi in zai je a unguwa. zai ce tsira zai siya zai je ya ɗauki haya shadda da babbar riga domin ya ce Allah akwai hakan nan ma asma Allah ya mata yadda ce wata mata ta zo wa annabi sallallahu alaihi sai ta ce ya rasulullah ina da kishiya akwai laifi a kaina idan na nuna maka cewa mijina ya yi min abu kaza kuma bai min ba ya nufa sa kallon yake wanda ya nuna ya ƙunshi da abin da ba shi da shi kamar mutumin da ya sanya da idan ƙarya ne ma'anar shi ne ya da wata sifa wanda ba na shi ba na farko ya yi karya ga wanda ya nasta ba wannan a wannan abubuwa da gare yawa ya yi wani ya ne abu kaza bai maka ba ya nasta ba masa karya to fatan shuka kamar mutumin da ya sanya rigar karya wasu malamai sun ce isara ce zuwa ga wanda zai yi takaddumi da ma'abutan ilimi shi kuma ba malami ba za ka ga mutum ya ji ya sanya alƙibba ya ɗaura rawaye ya sa wannan takalmi wanda ake masa abin nan sai dinga kaɗawa don mutane su masha Allah sai shekul islam ne wannan kuma ba shekul komai ba ne to wannan ya sanya rigar kanya ko kuwa mutum ya sanya riga na masu girman kai wanda ake ganin su suna masha Allah wanda suke ba arziki ne shi kuma ba kowa ba ne sai sanya domin a dinga sai kamar ku shi ma kamar wanda ya sanya rigar karya ne duk lokacin da mutum zai sifantu da mutanen da baya cikin su yana nan kamar wanda ya sanya rigar karya a cikin sa a wannan hadisi na jabir fa'idan da yake cikin ta na farko shi ne yana da kyau idan aka maka alkhairi ka biya wannan alkhairi da sakamako mai kyau domin ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi sallam wanda Aisha take annabi sallallahu alaihi yana karban kyauta kuma yana sakantawa a kai na biyu yana da kyau ga mutumin da ba zai iya ya gode ko kuwa ya biya da wani abin da zai biya da shi ya yi wa wanda ya masa alkhairin nan addu'a kuma kar ya koye wannan ni'imar da ya masa ya nuna domin ya yabe shi a idan mutane su ma su yabe shi na uku akwai tsoratarwa ga mata wanda suke nuna su ya mutu abu kaza kuma bai yi ba domin su nuna cewa su sun fi soyuwa a wajen mijin irin wannan zai sanya adawa tsakanin wancan matan da ni cewa miji yana mata abu yana baya mata ita da wannan halin ba hali ne mai kyau ba annabi sa sallam ya ce duk wacce ta yi wannan kamar wacce ta sanya rigar karya hakan ma har wa yau tsoratarwa ne ba mutane wanda suke sanya wani irin sifa na wasu domin ya dauri mutane cewa shi ma yana cikin su wannan shi ma yana nan kamar wanda ya sanya ne da kalli ya hadisi abdullahi dan umar wanda yake mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ista'ada kun billah wanda ya nemi kariyar don Allah fa'idu ku kare ya nemi mafaka a wurin ku wajen daga cutarwan ku ko cutarwan wani ku sai nemi ku ba ki kariya yanke wasuli da Allah to ku ba shi wannan kariya a kariyar don me don wannan suna mai girman da ya kira shi ne Allah na da Da haka ku amsa mashi abin da ya nema, ku girmama Allah Ubangiji wanda ya roƙe ku domin shi, kar ku yi masa shishigi, kar ku auka a kansa, ku ɗauke duk wani cuta daga gare shi, kuma ku sanya shi a cikin kariyarku. a malam abdulgiri ya ce man da bikum wa da minkum dafa sharrakun duk wanda ya nemi kariya a wurinku ya nemi ku kare shi daga sharrinku au sharrin rairiku ko kuwa sharrin walinku yana cewa billahi alaika an tashfa anni sharri fa ina roƙo ka dan Allah ka kare ni da wannan sharri wa amsa masa fadfa'u an bi sharwa ta'ziman bismillah ku kare shi daga wannan sharri don ku girmama sunan Allah da ya roƙe ku da shi hadisi ingantacce daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ibna tajawuz لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم wata mata annabi sallallahu ya aure ta ana ce mata yar aljau lokacin da annabi sallallahu zai shigo wurinta ango zai shiga wajen sabon amaryarsa da annabi sallallahu ya kusance ta a a'udhu billahi minka sai take ina neman kariyar Allah daga wurinta sai annabi sa sallan yake mata kwabi ausi bi azim lallai kin nemi kariya da shi na mafi girma ilhaki bi ahliki ki koma wajen iyalan wato duk iyayenki ki koma wajen iyayenki kinaya ne wanda yake nuna cewa ya take ka ta koma wajen ka. akwai wasu wanda malamai suke fadi ne ba da maganci a rubuce a cikin hadisi ba cewa ma daga cikin matan wannan kwasan da ne suka rubuce ta ban gani ba cewa sun ce mata idan kina so annabi kwasan da ya kunki sosai in ya zo bakin ki ya kusa da ke ki ce a wudu billah to wannan in dai ba mutum wawa ba ne zai yarda da wannan ban gan shi a rubuce ba Allah da najeri malamai suke faɗi. To, me yasa annabi ba sanin yake ta koma wajen iyaye. Domin kalma a'udhu billah tana neman kariyar Allah ne, ninka daga wurinka. Mutum ya nemi kariya a wurinka don ka kare shi don Allah za ka ba shi kariya ko ba za ka ba shi. Yanne wanda ya nemi kariyar Allah daga wurin ka kafa dauke shi sai ya za ka yi sai ka ce sai ki koma gidan iyaye to an zo an yi roƙo an yi roƙo cewa an yi yariya ce an ka da wayo in ba ka ta tana da wayo za ka tafi wannan annabi sa sallallahu alaihi wasallam idan zuciya yi abu yana da wahalar tsari idan zuciya ya rigaski abu da yana da wahala kuma zuciyar da ya dawo ta wannan za ka ba ita ma na lissafin ta cikin ummul mu'mini ba don wannan kuskuren ba wa man billa billah fa'atu duk wanda ya nemi ya roƙe ku don Allah to ku ba shi abinda ya nema idan kuna yi wanda ya neman biya bukata a wurin ku kaɗan ne ko babba ya yi tawassuli zuwa wurin ku da sunan Allah to ku ba shi abin da ya roka idan kuna da ikon haka kaku haramta masa domin ku girmama sunan Allah wanda ya roke ku da shi a cikin faidul yi. yake ta'atuhu ma yasta'inu bihi ala ta'ati rijlanan ku ba abinda zai taimaka wa kansa wajen yin biyayyan Allah madaukakin sarki ijlanan liman sa'ala bi domin ku girmama wanda ya roƙe ku da shi shine Allah fala yu'ti man huwa ala ma'siya amma mutumin da yake kan sako ka ga mutum ya riga ya ɗan sha ƙwaya abinci kana ganin ki kana jin zancen ka ka san cewa ba daidai yake sai yake don Allah ka bani kar ka bashi domin ba ka bashi ba ka yi don Allah domin ka bashi zai je sabawa Allah ne kar ka bashi amma mutumin da ya roke ku don Allah domin ya yi abin da ba sabon Allah ba ne شوف عباس عبد الله بن عباس يا روزا حديث بعد الله يقول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أخبركم بشر الناس منزلة ثم بزن إلى باري ما في الشر المسود أما أي قالوا نعم يا رسول الله يسكت إيه يا ما يقول الله بعد باري قال الذي يسأل بالله wala yaqulu wanda aka roƙe shi don Allah kuma bai bayar don Allah ɗin ba shi ne mafi sharrin mutum a matsayi wanda aka roƙe shi don Allah kuma bai bayar don Allah ɗin ba Allah madaukakin sarki ya yi ishara da wannan a cikin alkur'ani وانت الله مرة في سريه فاتقوا الله الذي تساءلون به وذكر الله وانت في خير به وإذا قلت أدعو الله فبعد الله أتبوك اسم مريم يا عندك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت taqiyya ni ina neman kariyar Allah daga wurinka daga gare ka Allah ya kare ni da da kai domin kada ka tsari da wani cutarwa in ka kasance mai tsoron Allah ne. To wannan idan mutum ya nemi kariya ki ba shi wannan kariyar idan ya wuce don Allah ki ba shi don Allah ɗin a cikin Bukhari da Muslim annabi ta ya gaya mana sifa mutane guda uku daga cikin bani Isra'il ɗaya kusuru na biyu wanda yake da wato ciwon guban gashi na uku makawo wanda Allah madaukakin sarki ya mutu arziki ta hanyar wani mala'ika su da tsankewa mala'ika ba bayan sun samu arziki an sun warke daga cutar da mutane suke samun su a kai sai mala'ikar nan ya sake dawo sai zo neman taimako a wurin sai ke cewa rajulun miskin tana kareni arziki abin da jiziri ya yanke mu a hanyar kun ba yadda zan iya in kai gari na sai da karfin Allah da kuma kai idan don fahimce ni na ne ke a'a shi wannan arzikin da ka nan gadon da nayi daga kakannin nan na haka ka je kawai sai maka je ka yi aiki ya ce a'a Allah shi da ta zala kai ne ba ba kai ne mai ciwon kututa na kwanaki ba ya ce ni ko cikin danginmu ba wanda ya taba yi ya ce a'a kai ne mai kiwon kutu da wanda aka zo ka samu arziki na kaza har kayan sawar ke yake babu da ki taimaka mai kiwon zuban gashi shi ma ya zo yake shi ma ai gadon arzikin ya yi wannan abin da aka ce ya faru nan bai taba faruwa ba shi ma ya ce ya taimaka sai Allah madaukakin san ya mai da su kamar yadda suke ba amma shi makaho da ya zo wurinsa ya roƙe shi don Allah sai ya ce ka dangarken nan ka shiga duk abin da ka zo ka tafi da shi ba zan hana ka ba kuma ba zan nuna maka kaza ba sai duk abin da kake so ka je kai tafiya da shi dama wannan arzikin ya ne da shi ai ba ni da shi da mu makawo ne roƙon mutane nake yi balle Allah ya bada wannan ya sake mai da mu ido na ka ba sai ke a rabu da dama jarabawa ne Allah ya muku kuɗi ne amma ka ci jarabawan Allah to Allah ya sanya maka albarka cikin ka to yana da kyau mutum idan a roce shi don Allah in dai yana da ƙarfin wannan abu ya yi don Allah ɗin akwai fa'ida wa man kun wa man ata ma'rufa wanda ya ku wani kyautatawa ya muku wani kyauta ko ya kyautata muku to kuma ku biya shi ku sakanta muku al-ma'ruf suna ne wanda ya tattara dukkan ababe wanda yake da kyau wanda shari'a ya da alfari shi ne ake ce shi al-ma'ruf alkhairi ne ayyuka ne faɗi ne duk abu mai kyau wanda zuciya ke kwanta a kai wanda akwai sassauci a ciki akwai kyautatawa a ciki duka ana ce da shi ma'arufi duk wanda ya maka ɗaya daga cikin su fata su uhu ku sakanta ni Allah madaukaki sarki yake hal jaza'ul ihsan illa al ihsan shin sakamako sakamakon kyautatawa ba shi da komai daidai dai kyautatawa so mutumin wanda zai muzanta wanda ya kyautata masa ba mutum mai kyau ne ba mai dabi'a mai kyau ba ba mutumin arziki ba ba ta muganta wanda ya kyautata maka wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata kamar yadda Allah ma ya kyautata maka dukiyar nan da Allah ya baka ya ce ya baka ne ba wai don ka tantance shi da Allah ya so zai ne ke bai sai ya kala din ya ba wani to ba na ka bane dukiyar Allah da yake hannunka ka bayar shi ka dole fa in lam tajidu fad'u lahu idan ba ku samu abin da za ku kyauta amin za ku sakanta wanda ya muku alkhairi to ku masa addu'a ku yi masa addu'a hatta ya ala hatta ta'lamu an qad istafa'tu a wata riwaya hatta ya alama an qad istafa'tu har kuma a cikin zuciyarku ku san cewa lallai kun saka maka, ko kuwa shi ne san cewa lallai kun saka maka? da wannan hadisi akwai wajibci na kare mutumin da ya nemi kariya idan ya nemi kariyan nan da sunan Allah wurin mu ya zama dole mu ba shi kariya kuma wajibi ne kamar yadda wasu malamai suka faɗi cewa ka sakanta wa wanda ya maka alheri ga wanda yake da iko na kyautatawa ɗin, idan na dukiya ne ko na wani abu amma ba wannan bane to ya masa addu'a ya ce Allah ya saka masa da alkhairi idan yayi aka to ya riga ya yi da kafa ya biya wallahu a'lam babu man lam yajid musaqatan fal yad'u lah wannan imam bukhari ya kawo babu daban domin Allah yau ka cewa idan ba za ka iya biya ba to abin da yake bukata wurin ka shine ka masa na alkhairi domin wannan fad'u ya yana da cikin hadisi da muka karanta a baya amma ya sake kafa wani babi a kanta ta musamman an anas radiyallahu anhu أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به أن يقول بعد الثمان سوى مهاجرون wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina sun hadu wani rana sun zai sun sami mahaifin allah wa ne musamman cewa ya rasulullah mutanen madina sun tafiyar da lada gaba ɗaya mun zo sun taimaka mana sun ba mu gida sun ba mu dukiya sun raba dukiyar tsakanin mu ai gaba ɗaya na su ta tafi domin mai sun jima ko Allah ta sallan yake su haji um, alfa suna da ladan hijira sun taimaka wa muhajirun suna da ladan hijiran da muhajirun suka yi in suka ce ba shi abubuwan nan suna ta amma mu mun hijira mun sha wahala ba shi yanzu su suna da ladan da muke da shi har da kai domin kullum ba su daina ba amma ta sallan ke a ba haka bane na ba haka bane ba za su tafiyar da dukkan ladan ba domin falalar Allah tana da yalwa dukkan ku kuna da lada matuka ma da Allah nan matuka kuna wa kuna roƙon Allah musu ma'ana kuna musu addu'a wa asnantum alayhi wa asnantum alayhi kuma kuna ya bauti da wannan abin da suka yi musu to ba za ku tafi da dukan lada ba matuka kuna gode domin ne idan kuka yi godiyan Allah zai sakanta musu kowa da lada to matuka kuna nan kuna muku addu'a da kai to ladan ku kuma zai karu sun suka yi musu? ko kuma addu'a kuka yi sai ku samu lada a san abin nan da kuka yi min. a wata riwayar imamu tirmidhi daga anas dan malik din yake lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-madina atahu muhajirun fa qalu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi madina muhajirai sun zo sun same shi suka ce ya rasulullah ma ra'ayna qauman afdal min kathiri wala ahsan muwasatu min qabil ba mu taɓa gan mutane irin mutanen madina ba wanda suke daga da da suke da shi za su kaya, kaɗan da suke da shi ma za su kyautata wajen bayar ba mu taɓa gan mutanen nan منتمدا اليه لقد قتلنا المؤمن ان كما نبي الابي يكفي بالشعب دخل جدا واشرفونا في المهد في المهد ثم تكون مشاركه دمو وجل بيش ويكل دون سيس ورغبي ورغبي حتى حسنا ان يذهبوا بالاجر كله har mun da mun ji tsoron su zo su tafi da duk ladar ma da ba ɗaya. Kala Nabi sallallahu alaihi wa Allah annabi sa sallam ya ce na ma da aukin Allah a Ba za su tafi da dukkan lada ba matuka kuna musu addu'a. Wa abdulaitum alaihim kuna ku da wannan abin da suka yi. akwai hanya mu za mu iya irin wannan tunani mutum yana bamu yana bamu kai dama ya sami kawai sai mu dinga warwatsa sai mu dinga warwatsa kawai amma su kuma ba wannan ne ya dame su ba ladan da za su fi su shi ne babban damuwarsu cewa mutanen da suna ta bamu suna ta bamu gaba ɗaya lada za su kwashe mu kuma ba mu da komai da wannan ina abin da ya dame shi annabi ta sannan ya ba su magani yake a'a ina ai kuma kuna da hanyar da za ku sake samun lada a cikin wannan abin da kuka mutu shi ne ku dinga musu addu'a yana yaba yaba musu abin da kuka yi to a wannan hadisi ya nuna kwadayin sabon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan lada da sakamako yayin da suna munafaka da waɗanda suke taimaka musu da dukiya har suna jin tsoro da su fi su da akwai falalar addu'a da kuma yabo a kan wanda ya maka alkhairi babu malam yashkun bina babu wanda baya gode wa mutane idan mutane suka masa abu baya godiya to wannan da zai gode wa Allah ba an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس baya gode wa Allah wanda baya gode wa mutane an wata daga abu huraira mahaifin allah sallallahu alaihi sallan ya ce baya gode wa allah wanda baya gode wa mutane wane ne wanda za ka samu a yau zamani wanda ba yana nitse cikin ni'ima iri iri daban-daban da na ci da na sha da lafiya zaman lafiya da sauransu sai dai a ɗabi'an mutane sun bambanta akwai wanda ya san wannan ni'imar ya kuma san girmansa zai gode a kan wannan ni'imar akwai wanda ba ruwan shi bai san wannan ni'ima ba ma baya ma tunaninsa ko bai dauke shi komai ba ba zai gode a kai ba zai yi musamman ma idan ya kasance wannan ni'ima ya kare shi daga duk wani abin da yake bukata ba a ruwan shi sai ci gaba da ya jin daɗin rayuwar kan Do aka mutane suke yi amma wanda ya san girman neman Allah kuma ya kimanta wannan nema zai ba da hannu ya roƙi Allah ya gode wa Allah madaukakin sarki wani lokaci wani to uh, a suna ce with every disappointment blessing ko although suna ce every sai dai ba ko yake ba wannan mutumin da aka hana shi aiki ya je aikin ne faranci sai aka ka hana shi mai aiki me yasa domin sun yi alamar shi ne su ne bar wurin bai jima ba wannan aikin na gini ɗin ya rushe gaba ɗaya a kan mutane da yawa ya kashe rai da yawa kuma dukiya masu yawa sun a abin nan to wannan da ya kamata yi zai daga hannu yana gode wa Allah cewa yi da cewa an ɗauke shi aikin nan ne wata kila shi ma da zai kasance cikin wanda ne ya rushe a kansa. to mutane ba su ganin ni'ima don aka ba ta gure wanda suka san wannan ni'ima su ne masu godiyarsa ma'anar wannan hadisi shi ne ya kasance daga cikin al'ada wanda ya kasance cikin al'adarsa shi baya gode wa mutane akan duk wani abin da za su yi ya san shi ya san kuma an masa ɗin ya ji daɗin abin da aka masa amma bai zai ce ba gode kuma ya san cewa wanda suke buga masa ɗin suna fatan cewa zai ce ya gode da yi ba kuma zai musu daji a kan cewa bai yi ɗin ba ɗabi'an mutum ne daidai su mutane da suke cewa innama nufa'ilukum biwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba dukan mutane suke wannan ba amma duk da zai yi ba to wannan idan Allah ya miki ta yaya zai kai da zai gode ba ko da Allah ne ya miki da zai gode wanda mutane suka maka waye miki Allah waye lawa ki fare kawai Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza za a maka daga sama ne a'a Allah zai yi aiki wasu da cikin da su ka ne sai a maka wannan alkhairi daga wasu na mutum to idan ka gode wa wannan nima ka gode wa ubangiji da ya sa wancan ya yi maka to yayin da kuwa nimar Allah tana tsaye mutumin da bai gode wa nan wanda yake kankani ta yaya zai yi ni'imar وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها da za ku kirga ni'imar Allah ba za ku iya kirga ta ba tana da yawa ya ji abin da za a kirga to mutumin da bai gode wannan kaɗan ba ta yaya zai gode ni'imar da zai iya kirga ba to ba ƙaramin sharri ne ga mutumin da aka masa alkhairi baya godiya domin na Allah ma da zai gode masa ba فالله تعالى أقول hadisi ɗaya na karanta أقول akwai أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس اخرجي قالت لا اخرج الا كارها ابو هريره يا يعني يكتب ما يكون الله صلى الله عليه وسلم ياتي وريت في فتاح ba wata rai ne ta musamman ba dukkan rayuka sai rai take ba zan fita ba ko da shi sai da shi ne shi sa za ga ga mutumin da ya zo garga in ka zo abin nan sai da zan yana ta abin nan ba can baya iya mai tsayi sai karfi ya zo masa kamar an ba ki wani maganin abin ne domin ne ran ya zo gargar sai dinga trouble aka? wannan hadisi hadisi ɗaya ne ba biyu ba da na farko da na biyu hadisi ɗaya ne a wasu nuska na wannan littafi Imam bukari ya kawo gaba ɗaya ne bai bambanta ba cewa wannan hadisi ne wannan hadisi ya hadisi ɗaya abu na biyu za mu gan cewa hadisi na biyu ba shi da alaka da naji ba shi da alaka da maganar godiya Allah ya ce wa rai ki fita daga cikin mai rai ɗin sai ta ce ba zan fita ba sai tilas wasu daga cikin nufar masu kofa su ne suka da shi kamar abinci guda biyu amma abinci ɗaya ne amma duk da haka ma bukan ilimi sun iya kun fitar da alaƙa da wannan abinci da babu ko cewa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rai ka fita kasancewa wannan rai ta faɗa da jiki ta yi lokaci mai tsawo tana zaune tare da ita ya ce anya da ita sai ta ce ba za ka fita ba sai an tilasta shi mun ce shi mabukunci ne rai ɗin wane ne malikinta Allah da zai ta yarda ka fita abin bisa ga biyayya kamar yadda Allah madaukaki sarki yake wa sama da kasa in tawo su ji umarnin Allah sai ka suka ce mun tawo bisa da biyayya ba tilas ba Allah yake faqala laha wa lil ardi fiya qaw'an aw qarha aw qarha Allah yake wa sama da kasa ku tawo ku ji na duk abin da nake dinga fito daga cikin ku fito wato ku yi ko tilla ko kan biyayya sai suka ce mun tsawo a kan biyayya to ita rai ɗin ma da sai ka fita bisa da biyayya ba bisa da tilasta da haka shi ma ya yi rashin godiya ya yi bukuncewa Allah madaukakin sarki wanda wa ala cikin da yake cikin wannan hadisi duk wanda ya kasance ɗabi'arsa al'adanka shi ne bikin cewa ni'imar da mutane suka bi to tabbas da zai gode wa neman Allah ba wasu malamai sun ce ma'anarsa shi ne wanda bai gode wa ni'imar mutane ba Allah da zai karba godiyarsa ba a kan nan domin ne neman da mutane suka masa daga Allah ne wanda bai godi wannan ba Allah da zai karba godiyarsa ba abu na biyu shi ne cewa lalle Allah madaukakin sarki baya karban godiyan bawa a kan kyautatawa wanda ya yi matuƙa shi wannan bawa ɗin baya gode wa kyautatawan mutane yana hukunce musu dai da haka a lahira Allah madaukakin sarki da zai karba godiyarsa ba wallahu a'lam akan wannan za mu dakata wanda muka yi yayi daidai Allah za mu ladarta wanda muka yi kuskure Allah ya dakata mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh